ما ظننتم أن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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake wannan anguwa ta Guiwa Eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan yini mai albarka na 21 ga watan Ramadan na shekarar 1447 ba hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da goma ga watan uku na shekarar shida ta miladiya a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin alkur'ani a wannan wata mai albarka na ramadan muna karatu karatunmu da ya gabata mun karkare a ƙarshen suratul mujadala yau bi iznillahi ta'ala za mu ɗora daga surar da take biye da ita wato suratul hashiri wannan sura ta Sa'al hashir kamar yadda muke gani ita ce sura ta hamsin da tara a jerin surorin alkur'ani yayin da malamai ke cewa a jerin sauka kuma ita ce sura ta ɗari da uku a jerin saukar surorin alkur'ani ya kuma kenan surori goma sha ɗaya ne kawai suka sauka bayanta sannan wannan sura ta madaniya ce tana daga cikin surorin da suka sauka a garin madina malam ibn adiya na cewa wannan magana babu sabani cikin malamai cewa sura ce madaniya an sunanta kamar yadda muka ji suratul hashr an mata suna da wannan kalma ta al saboda zuwan wannan kalma ayata ta biyu Inda Allah إن الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر sau daga nan aka samu kalmar hashir sai aka sanya mata suna suratul hashiri an rawaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu kiranta da sunan suratu banin nazir banin nazir wani dangi ne daga cikin dangogin yahudawa da ke zaune a garin madina akwai dangi dangi guda uku da suka shahara akwai banu qainuqa akwai banu quraiza akwai kuma banu nazir waɗannan kowaɗanne nau'i ne na yahudawa to wannan sura ta sauka tana bayani ne akan waɗannan yahudawa na banin nazir shi yasa aka sa mata suna suratu banin nazir sura banin nazir ayoyin surar 24 ne sababin saukarta shine kissar waɗannan yahudawa na banin nazir lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka zuwa madina dama waɗannan yahudawa suna nan a garin madina kuma tarihi ya nuna cewa sun taho ne daga inda suke sun yi kaka gida a garin madina saboda sun karanta tarihin annabin ƙarshen zamani kamar yadda ya zo a cikin Taura cewa garin da zai rayu gari ne mai siffa iri kaza da iri kaza shine suka tashi neman wannan gari har suka gano garin shine garin madina to da ka ba komai sa su kai kaga gida a garin madina ba sai dan dakon zuwan annabin karshen zamani wanda su duk azatansa a cikinsu zai fito to sai gashi kuma da Allah ya ka aiko da annabin sai suka bijire Sai shi yasa ga aiki kasashen larabawa babu garin da ya ɗauki yahudawa da yawa irin garin madina to da ka a ciki akwai banu quraiza akwai kuma banu qainuqa akwai kuma banu Nazir. musamman wannan banu nazir da banu ƙuraiza sun kasance sai su suka fi ƙarfi kuma sun kasance su ke ingiza wutar rikici tsakanin ausawa da khazarajawan madina sai zamana sai su ingiza musu su ingiza fada tsakaninsu idan fada ya kaure ɗaya daga cikinsu sai su mara wa ɗaya baya ɗayan kuma su mara wa ɗaya baya banu nadir su mara wa ɗaya su banu ƙuraiza su mara wa ɗaya kuma su kawo musu makamai su sayar musu da makamai su ba su bashin makamai da jingina su jinginan musu da gonar su, gonakin su akan makamai daga bisani gonakinsu zama na yahudawa har zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka zo dukkan suka kulla yarjejeniyar zaman lafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina daga cikin abin da yarjejeniya ta kunsa cewa ba za su haɗa kai da duk wanda zai zo yaƙi manzan Allah ba sallallahu alaihi duk wani wanda zai yaƙi manzan Allah ba za su haɗa kai da shi ba sannan kuma duk wata barazana da za ta fito daga waje ta ta samma madina to za su haɗa ƙarfi da ƙarfe da su yahudawan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a haɗu a tunkuɗe duk wata barazana da za ta kawo wa madina hari wannan shine jejeniya da suka to bisa wannan yarjejeniya sai aka samu wanda da cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana kiran shi Amr bin Umayyah zamri wannan Amr bin Umayyah zamri amri annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su wata eh, sariya sana wata tafiya daban suka dawo sai ya ci karo da wasu mushrikai sai ya far musu ya halaka su ne sai mutanen maka suka dinga eh, bagana da surutai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi kisa a watan alfarma saboda lokacin da wannan abin ya auku a ƙarshe-ƙarshen da sani ne farko-farkon rajab da aka ana daren ƙarshe la'alla yi daren ta zama ta rajab in an ga wata koko ta zama ta da sani in ba a ga wata ba to a wannan watan a wannan daren ne wannan abu ya auku kenan sai su ta yayatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi kisa a watan alfarma da sauransu kuma ba annabi ne aike shi daga bisani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ba su diya da ya ce zai ba su diya tun daga yarjejeniya tsakaninsa da su banun nazir cewa duk wani abu in ya taso ga wata matsala ta auku ga wani to ɗayan za su taimaka masa sai ce to ai ga dama nan tunda jiya ce kuma jiyan na da yawa sai tafi ya ga banun nazir ga jiyar da ta hau kansa wani irin gudunmawa za su bayar bisa ga waccan yarjejeniya da su sai suka ci to babu damuwa ya abu qasim bari ka samu guri ka zauna ka huta mu kuma za mu tafi mu tattauna mu har haɗo kan namu taimako da gudunmawa sai mu kawo ba. shikenan suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasan wata bukka wai da suka koma gurin haradawa harada abin da za su kawo sai suka yi amfani da wannan damar sai suka fara kulle-kulle da kuskus ya za su yi su halaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai ga dama ta zo muku ya zo har cikin ku da kan ku iya halaka shi a yanzu shikenan kun huta kun hutar da jama'a shikenan suka yi taka kamar da wasa sai ga wannan tunani ya kama kwakwalansu sai da kusan dukkansu suka gamsu cewa su yi amfani da damar a samu wani hatsabibi wanda zai tafi a ɗauki dutsen nika a haura da shi sama a yi setin inda maza Allah sallallahu Alaihi yake zaune sai a sako dutsen a halaka shi ta suka yi tufaƙi aka kuma samu hatsabibin da zai wannan aiki su ana cin haka sai wanda tila daga cikin su mai hankali ya ce masa a'a an ba ku shawara ku yi haka ya ce kun ga alkawari ke tsakaninmu da mutanen nan yace ba lalle ne ku ci nasara kuma idan annaban Allah ne kamar yadda yake faɗa Allah fa zai sanar da shi ko kun ga idan Allah ya sanar da shi ya gano kun ci amanarsa kun warware alƙawarin da ke tsakaninku kun ga ba za ta muku daɗi ba za ka ku dinga yi kuna hangen nesa suka ce da Allah fita batu suka fita batunsa suka yi jefa da shawararsa suka kama gaba suka ci gaba da kokarin aiwatar da wannan aiki aka samu hazabiban da ya yarda shi zai dauki wannan dutsen ya haura ya wa manzo sallallahu alaihi wasallam ana haka sai Allah ya koma mala'ika Jibril ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gafa abinda mutanen suka shirya shikenan ana zaune a nan ba a san ina aka yi ba da ya faru sai yaushe sai an jima sai waye kawai sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashi ya kama hanya ta Madina sabai sai biyo shi baya suka yi sai daga ba suka biyo shi da ce masa ku tashi mu tafi ba a kawai ya tashi ya saka sai ya kama gaban sai ya tafi madina daga nan sai jikinsu ya ba su cewa duk yadda aka yi an sanar da shi wannan makirci da kulle-kulle da suka shirya a kansa zala ku sallah sai na zuwa sai ce ai banu nadir sun ci amana sun saba alkawari kunji kunji kunji abu da Shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu cewa ya kuma ciya amana ga idan haka yanzu ya ba su dama su fita da garin madina su sannai hukuncinsu shi ne ya kore su daga madina su tattara ya nasu ya nasu su bar madina kaga na farko ba ce ai ba ai haka ba sun san sun yi kuma Allah ya gaya masa shikenan sai suka fara shiryawa za su fita sai ga munafikai Abdullahi bin Ubay bin Salul ta zai sami sai sai ce wai mai yake faruwa suka ce ai kaji kaji kaji yanzu mutumin naku ya ce matattara tattara mu bar gari sai ce ina wa ya isa muna gari a fidda ku ai babu wanda ya isa ku yi zaman ku daram kuma wallahi duk wanda ya ce zai fidda ku za mu yaki shi muna nan tare da ku babu yanda za a fidda ku muna garin nan sannan kuma in ma ta kama yaƙi ne wallahi za mu zo mu kama muku mu yaƙe su tare da mu yaƙe su tare da ku yace kuma in ma ya kama sai an fidda kodin to muna tabbatar muku mu a shirye muke mu fita tare da ku ai kawancen mu ya wuce duk inda kuke zata shikenan yahudawa sai suka gamsu da wannan sun dauka da gaske ne sai suka zauna sai suka aika manzo sallallahu alaihi wasallam cewa fa sun ma fasa fitan fa ba za su fita ba suka aika wa manzo sallallahu alaihi wasallam nabi sai ba za ku fita ba to shikenan tunda kun ji fita da girma da arziki to za ku fita da tsaya sai annabi ya kawo dandana yi musu kawanya aka kewaye su aka ɗauki dukkan mataki na yaki a kansu aka dinga sare itatuwansu na dabinai suna ji suna gani aka dinga kai musu hari idan an kai musu hari a rusa katanga sai su tafi su karyo gambu ko wani kyaure sai su zo su toshe gurin da shi haka suka dinga karyo gambunan suna toshe katangun da aka karya daga bisani sai suka ga babu sarki sai Allah suka ga ba za su iya ba ba za su iya ci gaba da zama cikin wannan kawanya ba sannan kuma ba za su iya fito na fito da manzo Allah ba sallallahu alaihi da aka da karshe dai suka ce to sun aminta za su fita din kaga sun yi aminta ba girma ba arziki suka ce sun aminta din za su fita a bar su su fita annabi ya ce to yanzu ya bar su su fita amma da duk abin da raƙuman su za su iya ɗauka duk abin da suka za su iya ɗauka su ɗauka in ban da makami makami ne ba a yadda su fita da makami ko guda ba amma duk in gidan da suka gina za su iya ɗauka su azaba raƙumi su ɗauka su azaba raƙumi su ta tafiya wannan yasa suka dinga rushe gida mutum sai ya ga sa ya kashe kuɗi a wannan kofa zai batta a banza sai ya sare gaban ya ɗora wa jaki a ita tafiya wani kuma ya gama kyashin yanzu wannan gambun da wannan kyauran da ya kashe ba kuɗi haka zai tafiya bashi kuma musulmai su ci moriyarsa sai tafiya sare wani ya sassare shi wani ya kakkarya dan ne kyashin kada musulmai su ci moriyarsa haka dai suka gama suka tarkata suka sannayi suka bar garin madina to wannan shine hukuncin da aka waɗannan yahudawa na banu nazir Ko waɗanne daga cikin waɗannan yahudawa nau'i uku Ko waɗanne sai da suka saba alƙawari ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowaɗanne bai da hukunci a kansu hukuncin da ya dace da su waɗanda suka fi samun hukunci mai tsanani sune ne banu qurayza wanda suka ci amanar manzo sallallahu alaihi wasallam a lokaci mai tsanani lokacin da kafirai suka yi gangami za su kawo yaƙi su murkushe manzo sallallahu alaihi wasallam da musulmai gaba daya a lokacin ne suka saba alƙawarin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci amanarsa suka kuma ya fara yaƙansa a cikin garin Madina to da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam nasara yan gama Allah ya fatattake mushrikai sun koma annabi ya dawo gida har ya fara kwanta da mara sai ga mala'ika jibril yace yo ku kun fara kwanta da mara yaki ai mala'iku ba su kwanta da mara ba sai ya nuna masa gefen maimani kuraiza ya ce ai yaki ba zai kare ba har sai an fatattaki waɗancan maciya amana to daga nan na sallallahu alaihi wasallam sai ka musu ɗawanya su ma da suka ga babu sarki sai Allah suka ce to abinda suke so manzo sallallahu alaihi wasallam ya bari sa'ad bin mu'az ya zama shi zai bada shawarar hukuncin da za a musu annabi sai ya aminta aka tafi aka dauko sa'ad sa'ad ya zo bai da lafiya an harbe shi a wannan yaki yana nan yana jinya annabi ya sa aka zo da shi ko da ya ce ba bai ce in an je ku ce wa sa'ad ga abinda ake kiran shi akai ba saboda annabi bai munafurci annabi ya ce kawai aje a zo da sa'ad aka zo da sa'ad sai ce da sa'ad yanke musu hukunci kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam na san munafiki da sai kebe da sa'ad bai kebe da sa'ad ba a gaban mutane kowa na ji ce da sa'ad yanke musu hukunci sai ce ya in na yanke hukunci a kansu hukunci na ya zauna yace hukuncinka ya zauna kuma ya lazamci kowa yace ya lazamci kowa yace ya lazamci kowa kuma haka za a yi ya ce hadda wanda ke dama na yana nufin manzan Allah sallam ya ce hadda wanda ke damanka duk abin da ka faɗa shi zai aiwatar sai ce hukunci na a kashe duk wanda ya isa yaƙi a cikinsu wanda kuma ba su isa yaƙi ba a kama su a matsayin bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ka zartar musu hukunci da hukuncin da Allah ya zartar musu a saman sama ta bakwai to waɗannan su ne banu quraiza sai banu qa'a su ma haka suka saba alƙawari sama ta ta tafi kasuwar su ta tsaya gurin mai gwal domin a yi a kera mata wani gwal ko a gyara mata gwal ta tsuguna tana masa bayani sai wani bai hude ya zo tana tsugune yana nannade mata hijabi ta ƙasa tunda a tsuguna take yana na doshi yana na doshi yana naɗo ba bata sani ba har ya kai wani level ta inda ita duba ta zama da yake ba tana tashi a sha riga naɗe mata hijabi riga ta yi sama tana tashi kawai sai al'aura ta bayyana shi ke wannan baiwa Allah ta yi wani ƙara da kowa wani musulmi ya gani yana zuwa ya zara takwabi ya sare kan wannan mai hude da ya mata wannan aika-aika su ko yahuda ganin an zare kan ba yahude su kuma suka haɗe suka kashe wannan musulmi to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ko musu ya fatattake su daga Madina to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatattake su gaba da to wannan aya tana bayani akan waɗannan banu nazir da suka yi yunkurin halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanadiyar su wannan aya ta sauka kuma zamu ji yadda aya ta yi bayani game da su da kuma hukuncin su Allah ya bude ta da sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh cewa dukkan abin da ke sammai da abin da ke ƙasa yana tsarkace Allah suna faɗin subhanallahi ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah ga dukkan abin da ke na ƙasa ne da duk wani abu da bai kamace Allah ba ka ce Allah yana da ɗa wannan da ƙasa ce da Allah ya tsarkaka da dare ko a ce Allah yana da abokin tarayya ko a ce wani zai yi ceto ba tare da izinin Allah ba ko a ce Allah ya gaza duk wata na ƙasa ka ce subhanallahi to ka tsarkake Allah daga dukkan wata ƙasa to da abubuwan da ke sama da ƙasa na halittu da dabbobi da masu motsi da marasa motsi kowanne yana nasa tasbihi sai dai ba ma iya fahimta ya suke nasa tasbihi wa huwa al Allah nan da ake mata tasbihi shine al mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa shine al-hakimu mai hikima wanda duk abin da yake aikatawa cike yake da hikima sai ce huwal ladhi akhrajal ladina kafaru shine da izzarsa da ikonsa da karfinsa da hikimarsa ya fidda waɗanda suka kafirta min ahlil kitabi waɗanda suka kafirta daga ahlil kitabi kun ga wannan eh, ahlil kitabi ya kunshi yahudawa da nasara to waɗanda aka fitar anan ana nufin yahudawa kuma yahudawan ma dangin banu nazir Allah ya ce ya fushe su min diyarihim daga gidajensu Allah shi ya fidda su daga gidajensu li'awwalil A kan gabar tarawa ta farko wannan lamun kamar da wasu malamai masu lura da larabci musamman a cikin masu tafsiri irin su zamakshari da irin su samin halabi suna cewa ita ake kira lamun tauqit lamun tauqit ita ce lamun da ke nuna farkon lokaci cewa a kan gaban lokaci kaza za ka Allah shi da su a daidai lokacin alhashir asalin kalmar alhashir kamar da ibn ashur ya ce shi ne tarawa idan aka tara abu to an yi hashir ɗansa kamar da Allah ce wa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yaturu bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharuna kaga ila rabbihim yuhsharuna za a tattara su zuwa ga ubangiji shi yasa daga cikin abubuwan da ke aukuwa ranar alkiyama akwai alhashru alhashru shine tarawa za a tara halittu guri guda haka na fir'auna Allah ya ce fa arsala fir'auna fil madaini hashirina masu tattarawa to da ka asalin kalmar hashir tarawa fi'ilin ta hashara yahshuru shur ku kamar da yace ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ma kanu ya'buduna min dunillah yace to naka wannan ita ce asalin ma'anar hashr yace kuma tana zuwa da ma'anar fitarwa daga gari fitarwa ta jama'a idan aka gangame mutane aka fidda su daga gari wannan kalma ana kiranta Alhasha. asalin kalmar da aka fi amfani da ita ga fidda mutane a jama'a da yawa an fi amfani da kalmar jala kuma kalmar tana nan gaba inda ya ce Allah ya ce walaula an kataballahu alaihimul jala'a ajlahu yujlihi ijla'an ko jala'an ma'anar ta fitarwa amma fitarwa ba na ɗaiɗe ku ba a fitar da jama'u gaba ɗaya wanda ke kiransa exodus a turanci to irin wannan fitarwa ita yake kira aljala ibn ashur yace haka nan kalmar tana zuwa da wannan ma'ana shi yasa malaman fassara wasu sun fassara ta da wannan ma'ana suka ce li awwalil hashr ga farkon fitarwa kaga fitarwa ba tarawa ba in aka ce aka fassara hashr da fitarwa to an fassara ta da ma'anar jala wasu kuma suka ce hashr din ake nufi tarawa ma ya tarawa take shi ibn ashur yace ana nufin tara su fidda su daga gari da tara su a garin sham tara su a wani gari da ba kaga an ta an fidda su daga nan fitarwan ba shi bane hash tara wanda aka musu bayan fitarwan shine alhash to wannan shine shi abin da ibn ashur ya fasara amma wasu daga cikin malamai suka ce a hashir din ana nufin hashir tarawa a garin sham kuma shine na farko wannan saboda na biyan wasu suka ce shine na tashin alkiyama suka ce saboda dama a nan arzal sham garin yankin sham nan ne arzal mahshar nan ne za a tara mutane wasu kuma suka ce ya ali awwalil hashr tarawa ta farko ma'ana fudda su da tara sa wani gari daban wannan shine na farko nan gaba wasu tare fitarwar na tafe akwai fitar wanda za a yi wa banu kainuka yana tafe haka nan akwai fitar wanda za a yi musu naga akwai na banu na haibar. su ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatattake haibar kuma sun fita sun gudu kaga shi ma yana tafe haka nan akwai na gaba daya a lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu da suka musulmai wata aika aika yace to dama ana jiran lokaci ya yi na fidda su To na haka yanzu lokaci ya yi bai yadda da wani bai ya huje ya saura a cikin tsibirin larabawa haka lokacin sai da na'umar duk wani mai hudu da ke cikin tsibirin larabawa aka fidda shi ya fito kuma wannan shi ne hashir na ƙarshe bisa ga wannan ma'ana kuma aka ga kowanne dai wannan ma'ana ta hashir ta fito in ma cewa aka yi ma'ana hashir fidda su daga gari shi ma tana ba da ma'anar kuma haka wasu daga cikin malaman fassara suka fassara idan aka ce tara su to ana nufin tara su fidda su da tara su a wani wuri daban sai Allah ya ce ma zanantum an yakhruju ku ba ku taba zaton za su fita ba babu wanda ya taba zaton yahudawa za su fita saboda yanda suka yi karfi yanda suka mamaye tattalin arzikin Madina ya koma hannunsu yanda suka karbe gonakin mutanen Madina da dama idan waɗannan kabila suna fada da waɗannan za su su ba makamai kuma su ba su bashi su ba bashi da jingina gonakin su na dabino sannan daga bisani gonakin nan su zama nasu da haka da haka suka tattara sai ya zama da suke control din tattalin arzikin madina haka nan ma gefen abin da ya shafi tsaro suke da ƙarfi saboda waɗannan kowane yaushe yaƙi ya raunana su to da haka suke ba mu waɗannan tallafi na sojoji da kayan yaƙi su ba mu waɗancan su ma tallafi na sojoji da kayan yaƙi sannan gashi sun gina garuruwansu sun yi wa garuruwansu badala mai tsananin ƙarfi da inganci wanda ba sa zaton cewa a iya kawo masa hari cikin wannan badala saboda ingancin badala shi sa Allah ya ce su musulmai kansu ba su taba zaton cewa yahuda za su fita daga gidajen nan nasu saboda yadda suka inganta shi suka ɗau shekaru suna gyara shi suka yi gina gine na alfarma da jin daɗi duk sun gina a gurin kamar sai gaji sun fita lokaci guda Allah ya ce wa zannu annahum mani'atuhum sunuhum min Allah su yahudawan ba su zaci cewa za a fushe su daga gidajensu saboda zaton su shine cewa wannan badala da wannan katangu da suka gina suka tsare garin da shi sun zaci cewa za su tsare su daga Allah ma'ana za su tsare su daga ukubar Allah Allah ya ce fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu ta inda ba sa zato ya aiko manzo ya musu kawanya kuma kawanyan ya musu tsanani ta yadda ba za su iya jura ba fiye da haka ta kai da dole sai sun sadu da sun bi wuya sun karɓi hukuncin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi to don haka Allah ya zo musu inda ba sa zato wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba kuma Allah ya jefa ru'uba shine tsoro da firgita a zakatansu suka tsorata suka razana suka firgita da manzo sallallahu alaihi kuma dama wannan na daga cikin dabi'a da kususiya da Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk garin da ya ma da yaki idan ya zama na tsakanin sa da wannan garin tafiyar wata guda Allah zai jefa wa mutanen wannan garin tsoro da fargaba da karayar zuci kuma kun ga da sojoji sun samu wannan to riga an ci su da rasa da yaki to haka Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam nasarar da ya ta san magari to Allah sai ya jefa mutanen garin kare zuci da tsoro da fargaba da firgita har a zo a ci nasara a kansu Allah ya ce wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin suna rusa gidajensu da hannuwansu su da hannuwansu da suka gina gidajen da kuma waɗannan hannuwan suke warware gidajensu wa aidil mu'minina haka nan da hannayen mu'minai wasu malamai suka ce su yahuda suna rusa gidajen ta ciki su kuma musulmai suna rusa su ta waje da inda musulmai suka rusa sai su tafi can ciki sai su ɗauko wani kyaure ko wani gambu mai karfi sai su zo su tokare a gurin domin da ya riga an buɗe guri sai riga sun zama a buɗe duk inda aka harbo kibau ana iya samun su da aka sai su tafi su je su ɗauko ƙyaule mai ƙarfi sai zo su kafa kaga sun rusa gidansu ta ciki don su tsare nan na waje inda musulmai suka fasa haka nan daga cikin manufar rusa gidajen nasu manufa ta biyu shi ne don su tafi da shi lokacin da yarjejeniya ta kammala an yadda su fitar da dukkan abin da suke iya ɗauka to sai sukan tafi su cire ƙyaure ko su cire duk wani abu da suka gani a gidan mai amfani ba sa so su tafi su bari sai su cire su azama raƙumi ko jaki a ta tafiya haka nan kuma manufa ta uku shi ne don kada musulmai su amfana da shi to duk waɗannan manufofi guda uku suna daga cikin manufofin da suka sa su ga dinka rusa gidajensu da hannayensu Allah ya ce fa atabiru ya ulil absar da aka ku dau darasi ku dau izina ya kuma abota hankula ina masu so su ja da manzon Allah sallallahu alaihi sallam to su dau darasi su dau izina ga abin da faru da banon nadir ya da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya musu wannan uh, uh, wannan karshe wulakantaccen karshe to da ka dume mai so ya da manzon Allah ya dau shi kada ya aikata irin abin da banu nadir suka aikata domin kada irin hukuncin da ya shafi banu nadir ya shafe shi da wannan aya cewa daga cikin malaman usuli ke kafa hujja akan kiyasi cewa Allah ya ce a yi la'akari ma'ana a buga misali ka dau abin da ya faru ga waɗannan ka buga to idan kai kai ma irin haka na iya faruwa da to da ka suna buga wannan aya malaman usul a matsayin hujja ta usul sai Allah ya ce walaula walaula an an an katawallahu alaihi alaihimul jala da ba dan Allah ya riga ya rubuta musu wannan fitarwa ba yace jala fita daga gari a jama'a gaba daya da ba dan Allah ya riga ya rubuta musu wannan ba kaddara musu to la azabahum fid dunya da Allah ya azabtar da su a nan duniya da an musu irin ukubar da aka wa banu quraiza a kashe mayaka a cikinsu, a kuma kama waɗanda ba su isa yaƙi ba maza yara da mata a matsayin bayi to amma saboda Allah ya riga ya rubuta musu wannan jala ce sai Allah ya aiwatar da abin da ya rubuta musu amma duk da haka bai dauke musu azaban nan da ta girma ko da an musu azabar duniyar ma to bata kai waccan da take jiran su girma ba yake wala hum fil akhirati azabun na. a lahira kuma suna da azabar wuta wacce take mai tsananin gaske wacce ta ninninka wannan azaba ta duniya ma da an musita na zalika wannan uquba da Allah ya musu bi annahum shaqullaha wa rasula saboda sun saba ma Allah da manzansa shaq daga shiqaq shine tsagewa idan ya tsage kaga zai bangare biyu to su ma kamar sun zama suna bangare Allah da manzansa suna wani bangare kaga kenan an rabe sun bangare daga bangaren Allah da manzansa sun koma nasu bangare abinda Allah ya ce su yi sun ki abinda ya ce kar su sun yi to wannan ne asalin kalmar shiqaq daga nan aka ɗauko Saɓa ma Allah a matsayin shiqaq Allah ya ce saboda sun saba ma Allah da manzan sa manyan yashaqillah hadu wanda ya ɓangare ma Allah ya saɓa ma Allah to fa inna Allah ya iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne ukubar Allah tana da tsanani akan saɓa masa A anan zamu ga an yi idgamun qafun fil an ce shaqillah wannan yana yi wa dama a larabci kamar hayya da kuma hayya ga suna karanta eh, wa yahya man hayya wasu kuma wa yahya man hayya kaga man hayya an karanta shi da izhar hayya an yi idgamin su haka ne Allah ke cewa allazina amanu man yartadda minkum an dinihi akwai masu karanta ta allazina amanu man yartadid minkum an dini kaga kenan da wancan izhar idgam din duk ɗaya ne anan yazo alal idgam a suratul eh, anfal yazo alal izhar wa man yushaqiqir laha wa man yushaqiqir laha wa rasul a can an kawo wa rasulahu anan kuma babu wa rasulahu an gane ko saboda a nuna maka duk wanda ya saba wa manzan Allah to ya saba ma Allah duk wanda ya saba ma Allah to ya saba wa sa to haka shine hikimar wa man yushaqillaha fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne na'am أو تركتموها Allah ya ce ma ka ba'atun linati duk abin da kuka sare ga ba'atun sarewa millinatin na daga itan dabino itan dabino shi ake kira lina to duk abin da kuka sare na daga itan dabino aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha kuka batta a tsaye akan asalinta da tushenta ba ku tumbike ba ba ku sare ba wannan ya auku saboda a lokacin wannan yaƙi musulmai sun sassare da yawa daga cikin itatuwan dabinan yahudawa wanda haka na daga cikin hikima akwai hikima gurin yin haka sun sassare wasu daga itatuwan dabinan yahudawa wasu kuma suka basu basu sare su ba to shine yahudawan suka dinka surutai cewa ai gashi nan ya ce annabin Allah ne shi kuma gashi yana barnata dukiya alhalin Allah ya hana barnata dukiya wanda shine da suka fito shine Allah yake cewa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah duk abin da kuka yi da izinin Allah kuka yi domin ba sare da bino ba sai da manzo ya ce su sare shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aiki sai da umarnin Allah to da haka Allah shi ya ba da umarnin a sare waɗannan itatuwan da da aka sare waɗanda ba a sare ba aka bar su akan tushen su yanda suke su ma Allah ne ya ba da umarnin kar a sare su to kaga duka waɗannan aiki ne bisa ga umarnin Allah malamai sun ce asali ba a barnata dukiya ko da ta kafirai ba a san barnata dukiya amma wani lokaci idan bukata ta yaƙi ta kama to akan ɓannata dukiya wannan ba matsala idan maslaha ce ta yaƙi kuma yadda ya faru a nan daga cikin maslaha ta yaki sare waɗannan itatuwa sannan kuma daga cikin babban maslaha ta sare waɗannan itatuwa shine abin da Allah ya faɗa ya ce wali yuhziyal fasiqin kuma domin Allah ya bakanta ma fasikai rai su waɗannan yahudan banu nadir domin Allah ya bakanta masa rai sai Allah ya sa aka sare wani sashi daga cikin waɗannan itatuwa na dabino to da aka sare waɗannan itatuwa na dabino da daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah bai yin abu sai da izinin Allah to da aka duka san gudana a bisa izinin Allah kuma suna dauke da hikimomi mai yawa ba aiki bane na manzo sallallahu alaihi wasallam sare dukiya ba aiki bane na manzo sallallahu alaihi wasallam salwantar da dukiya amma wannan saboda maslaha kuma ga maslaha karara Allah ya faɗa wannan daga cikin maslahohin kenan Allah ya faɗa haka nan duk maslaha da ta kama akan yakan iya yin wannan na'am Thank you. Allah ya ce wa ma Allahu ala rasulihi minhum duk abinda Allah ya mai da shi ga manzan Allah daga gare su ma'ana daga Yahudawa wannan kalmar afa'a kalma ce ta adiya ta fa'a fa'a ya fi'u shi ne komawa an gane ko Allah ya ce fa'in fa'u fa’in Allah Allah ghafurun idan suka koma haka ne cewa in da'ifatan min almu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa'a komawa to a fa'a idan wani abu ya mai da shi kamar da ake cewa ja'a da aja'a ja'a ya zo aja'a kuma an zo da shi to haka nan shi ma a fa'a abin da Allah ya mayar kaga ma'ana abin da aka yi suranta dukiya ce ta abokan gaba sai Allah ya maishe ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu an fahimci hikimar amfani da kalmar afa'a afa'a mayarwa tana ga nan sai Allah ya maishe ta ga nan shine ma'anar afa'a to daka daga nan aka samu cewa wannan aya tana magana akan ganima shine afa'a alfai'u daga cikin sunayen ganima alfai'u saboda ya tashi daga wasu mutane wa raja'a ila wasu daban an gane ko to daga cikin sunayen ganima alfai'u sai Allah ya amfani da wannan kalmar sannan annan malamai suna rabe a istilahance a shari'ance suna rabe ma'anar ganima da irin wannan alfai'u wanda shi aka amfani da kalmar afa'a suna cewa alfai'u shine abin ganimar da musulmai suka samu ba tare da an fafata yaki ba ita ke kira alfai'u shi kuma ganima ita ce ganimar da musulmai suka samu bayan fafa ta yaƙi to ganimar da musulmai suka samu bayan fafa ta haƙƙi ya yaƙi to waccan ita suke da haƙƙi a kai ita ce za a raba a ba su kasansu kamar da Allah ya faɗi ran da ake raba ta a suratul anfal yace wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabili in kuntum amantum billahi wal yawmil akhir cewa idan an samu ganima to ganiman nan gaba daya za a game ta sai a kasa ta kashi biyar idan aka sa ta kashi biyar sai a fidda kashi daya cikin biyar kashi ɗayan nan da aka fitar cikin biyar shine za a kasa lillahi a fitar da na Allah a ciki wali rasuli a fitar da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wali zal qurba a fitar da na dangin manzo sallallahu alaihi wasallam wadanda aka haramta mun sadaka a fitar da na yatama marayu a fitar da na miskinai a fitar da na ibnu sabili kaga wannan kashi ɗaya cikin biyar ɗin da aka fitar shi za a gutsitsira kashi shida malamai sun yi sabani wasu ka ce a kashi biyar za a ce banda wannan Allah na Allah ya shige cikin na manzon Allah sallallahu alaihi wasu kuma suka ce a ah, ba ma kashi biyar ba kashi hudu babu na Allah babu na manzon Allah duk sun shige cikin mabukata to da ka mahallin shahidi guda ɗayan nan cikin biyar shi za a kasa wannan kaso saura nawa saura kashi hudu cikin biyar an gane don Allah cewa a fidda kashi ɗaya cikin biyar to an fidda kashi ɗaya cikin biyar an raba ma waɗannan da aka ambata sauran kashi hudu cikin biyar ɗin fa su za a raba wa mayaka duk mahayin dawaki yana da kaso uku doki na da kaso biyu mutum mahayinsa na da kaso guda shi ko tafiyar ƙasa yana da kason shi nashi shi kadai bai da kasan doki don haka za a raba ta kuma wannan an raba kashi hudu cikin biyar ga mayaka to amma a wannan alfai'u sai Allah bai maganar mayaka ba gaba daya da cewa can ma ba yi maganar mayaka ba amma can tunda an ce kashi daya za a raba ma waɗannan kaga to sauran kashi hudun fa ina za su je shi kenan za su tafi ga mayaka kuma haka annabi ya aiwatar ya raba su ga mayaka to kaga wancan amma nan kwata-kwata Allah bai ce a fitar da kumusi ba ka kam ɗin dukiyar gaba ɗaya Allah ce ga yadda za a raba ta shine ma afa Allahu ala rasulihi minhu abinda Allah ya mero manzo sallallahu alaihi wa sallam daga dukiyar yahudawa banu to fa ma alaihi min khailin wala rikab ba ku kai hari domin tara wannan ganimar ba shi alaihi domin tara ta da samo ta ba kai hari akan dawaki su ne khailin wala rikabin ko abin hawa ana nufin raƙuma rikabin suna kiran raƙuma rikabin da ka ba kai hari akan dawaki ba ba kai hari akan raƙuma ba walakin Allah yusallidu rusulahu ala man yasha sai dai Allah yana gallabar da manzansa akan waɗanda ya so kaga Allah ya ga dama ya ba manzansa galaba akan banu nadir da aka dukiyar nan da aka samu ta banu nadir tunda ba ba ta sanadiyyar fafa ta yaki aka samu ta ba to Allah ta'ala bai ce a raba ta ga mayaka ba kamar da bayanin ke wallahu ala kulli shay'in qadirun Allah ta'ala mai iko ne a bisa komai da cikin ikonsa ya kaddara ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galaba akan dukiyar banin nadir ba tare da an fafa ta yaki ba sai ce to ga yanda za a raba Allahu ala rasulihi min ahlil qura dukkan irin wannan ganima da Allah ya ba da ita ga manzansa wacce ba a fafata yaki ba daga dukiyar ma'abota birane sune qura jam'u qarya alqarya ita ce birni to duk ganimar da Allah ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukiyoyin yan birni wanda ba a fafata yaki ba Allah ya ce to ga yanda za ka sa falillahi walin rasuli za a kasa ta ga Allah walin rasuli da manzo walil qurba da makusancin manzo sallallahu alaihi wasallam su ne dangin manzo sallallahu alaihi su ne dangin ah, zuri'ar bani hashim bani mutallib shi al-mutallib dan uwan hashim ne da haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dangin su ne banu hashim su ne asalin dangin manzo sallallahu alaihi wasallam to hashim yana da yan uwa yana da almudallim akwai abdu shamsin shine kakan su utba kakan dukkan banu umayya irin su abu sufyan su sayyidina usman dukkan su suna dangin abdu shamsin bin abd manaf hakanan akwai naufal shi naufal mahaifiyarsa daban amma su ukun nan da hashim da almudallim da abdu shamsin uwa ke uba ɗaya suke Daka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi koshi da sako kun ga danginsa su ne banu hashim da banu mudallib da banu abdu shamsin duk ba sa cikin danginsa na kusa duk da dangi na nesa ya hada su karkashin abdu manaf amma wannan suke direct danginsa su ne banu hashim to lokacin shi abdul mudallib mahaifinsa hashim ya eh, mahaifiyarsa yar madina ce to da haka ya haifi abdul mudallib sai Allah ya masa rasuwa to sai zama na shi ɗan uwansa al-mudallib shi ke sintirin kasuwanci daga madina zuwa sham duk in ya bi zai tsaya madina ya duba ɗan ɗan uwan nan nasa lafiya lau har lokacin da ya tasa ya ba shi shawarar ya dawo dan cikin dangin mahaifinsa suna da ɗaukaka da daraja a maka ya fi masa ya tashi a cikin dangin mahaifiyarsa shi kenan ya tafi koyi mai izini wurin mahaifiyarsa ta masa izini ya biyo ɗan kanin mahaifinsa almudallib almudallib ya shigo da shi baka shi ne ma sanadiyar ake ce masa abdulmudallib shi almudallib ɗin baffansa ne ɗan uwan mahaifinsa ne asalin sunansa sun ce shaiba shaibatul hamdi shi kenan daga nan sai ya zo da mutanen maka su ga abdulmudallib da yaro da ba san shi ba sai ce masa abdulmudallib shi kenan abdulmudallib ya sa shi cikin ƴaƴansa bai taba raba su ba ƴaƴansa ba bambanci tsakaninsa da ƴaƴansa su ma ƴaƴan suka tashi matsayin Abdul Muttalib kaman uwa kaman uwa ɗaya uba ɗaya to haka nan har aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banu Muttalib da banu Hashim sun dinke ba abin da ke raba su lokacin da Qurayshawa suka sawa banu Hashim takunkumi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka hara su ne banu Hashim su kadai amma banu Muttalib suka ce ai duk abin da ya ci bani Hashim ya ci su sai dai a sa masu takunkumin domin bai yiwa su rabu da banu hashi tare suke mahaifinsu bai taɓa rabe su da shi abdul mutallin ba to da ka babu yadda zai a raba su da banu hashi to shi sa ku da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wurin zawil kurba sai ce zawil qurbansa sune banu hashim da banu mudallib yace lam yufariquna fi jahiliyatin wala fi islam ba ta rabu da mu ba a jahiliya haka nan a musulunci yasa da an ce zawil qurba dangin manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda dangantaka sake kaiwa ga hashim da duk wanda dangantaka sake kaiwa ga al mudallib baffan abdul mudallib sai na uku shine Allah ya ce eh, na hudu kenan ko walillahi na daya walin rasuli na biyu walin qurba na uku wal yatama na hudu sune marayu wal masakin da miskinai sune na biyar ibn sabil da ibn sabil sune na shida kun ga anan ya bambanta da na suratul anfal anan Allah bai ce ko musu za a raba mu waɗannan gaba ɗaya yace za a bashe ta ga waɗannan Yace kai la ya dulatan bainal agniya iminkum Allah ya haka ne domin gudun kada dukiyar ta zama wata abar kai kawo tsakanin mawadata su kadai kaga da mata raba kowa da kowa kaga da mawadata ku sace komawa ga mawadata to abinda Allah yake so ya koma ga waɗannan da ba su da shi su ma su samu su taba sai ce wa ma kuma rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda annabi ya ba ku daga cikin wannan ganima ku karba har ku ce dan me aka ba mu wace fiye da nawa Allah ya bar annabi ya raba diyan da ya gani kuma nan sallallahu alaihi wasallam bai da san kai tunda shi ba san duke yake ga kansa ba da haka rabarwa yake yi shi yasa Allah ya ce duk abin da ya ba ku ku karba abin da bai ba ku ba ma na hakum anhu abin da ya hane ku da gare shi bai ba ku ba fanta ku hanu ku haƙura kuma yace kar ku yi abu ku hani kar ku yi wannan shine ɗa'a da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah innallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin uku ne abdullahi dan masud ya taba kafa wannan aya da cewa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ya zo alqur'ani wata rana yace eh, Allah ya la'ani mata waɗanda suke washimat masu shigar da wani abu cikin kuncin su na ado da masu ta gira da nabi yace lanallahu alwashimatu walmustawshima wannas misatu walmutanammisa da sauran sa zuwa ƙarshen hadisin sai wata mata ta jiyo an ce ga abin da Abdullahi bin Mas'udin take bada sai ta tattaki ta zo har gurin abdullahi bin mas'ud ta ce na ji ka ce kaza ka la'anci na ka la'anci ne. ya ce kwarai ai dole la'anci waɗanda manzan Allah ya la'anta kuma la'anta suna cikin ƙur'ani sai ta ce a'a abdullahi ni fa na karanta alƙur'ani ba ni ba bi ba ban taɓa cin karo inda Allah ya magana washi matuwal ma wa nasi matuwal wan nami satwal mutanabbisa ba sai ce a'a kin karanta alƙur'ani ta ce yace kai baki taba karanta inda Allah ke cewa ma ata kuma rasulu fa kuzufu wa ma nahakum anhu fantahu ba yace kwarai ko ta ci da wannan aya yace to ai tace ai annabi ya la'ane su kuma Allah ya ce abin da annabi yayi to ku karbe shi yace to kin inda tace lalle haka ne na gamsu to amma fa ina zatan kai kanka iyalanka a gidanka ba a rasa masu saboda inda ta ga abin ya zama gama gari sai ce ni ya ce tafi ki je ki duba ki zo ki gaya mu tafi ki je ki tabbatar aikin ce zato kike amma abin da nake so tafi yana na na baki izini ki tafi ki je ki duba ki tabbatar ki zo ki bana ta ce ta tabbatar dai ta duba ta da ta ce gaskiya ban gani ba ya ce yanzu da jizance ya ce na rantse miki da Allah da a kowace take yi to da ina tabbatar miki ba zan zauna da ita ba wannan su ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na aya ta nuna mana ba a raba ƙur'ani da hadisi ka ƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin tafiya duk wanda ya ce maka wai zai raba ƙur'ani da sunna wai zai rike alqur'ani yayi watsi da sunna to wannan batacce ne jakin gidan ya fi jakin gidan su bacewa babu bata da ta wuce wannan Allah ya raba mu da bata Allah ya raba mu da kala lafiya anan zamu da sa'a insha Allah gobe Allah kai mu za mu dora cikin har yanzu waɗanda suka cancanci waɗannan al sulfai su ne za mu ci gaba da bayaninsu insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin kuma tambaya ta subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh